gulbi da babu a sanar su mare yake rufewa na dukan idanu sanar su ne masu ke gamewa a tsaunukan tunani sanar su ne masu ke ajiyewa a masu so da gona asalarsa suke yin iyo da gawa sinar so na gane wane ne a sinar so an kashe na ne ne nema nake da sauri ciki an ci yana da kwari abu sannu kar'atan da tauri a sanar so sai a ta da ƙwauri yi ta nema har a ta da gwari karkuce a maso ba zai kure ba a sanar so da gane Allah ce muke ki ina son mu kai wurin nan ko da wuri dan kana tafiya a hankali kana hausa ka bata min lokaci wallahi rikin ɗe mota ce ba mai mun yayi kasa shi da zai ka tana ta zai kawar ta mutu wannan rikin nawa na ba ka sa mai wallahi ke da naje gidan man sai na ga layi da na ga layi kawai sai na ce bari in zo na dauko ki na taho sai mu je a zuba man. Da ni za ka biya gidan mai? A'a, mota nan da duk wa zai kake ba zai san <laughs> ina cikin ai. ha. dan kakkaɓa ta man lokaci. na ce ka je ka shawo mai amma dole sai da ka bata man lokaci ni ba na son irin wannan abun wala tafiya da kai ko damuwa kai gaskiya ni ban ji dadin abin nan ba fa muna tafiya jibadin Allah kaga mota mutuwa za ta yi ne kida aka ataka ta kuma ta mutu ranki ne ta ataka ta ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asnar so na gane ne wane ne ne Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki masoya na wannan gida mai tarin albarka. A kasancewar kamar yadda muka saba tara muku mawaƙa wanda suke zo mana da nishadantuwa a wannan fili. A yau ma muna da shahararren mawaƙin nan Abdul Fashion. Dalla ku taba ma Abdul Fashion. Abdul Fashion inda muka barka da shigowa da kuma tsarabar da ka miƙo mana ina tunanin za ka riƙo mana tsarabobinka kamar da ka saba nishadantar da masoya ta yau ma fa ga mu ga ka ga kuma ɗimbin masoya a wannan wuri a za ka zo mana da tsabar da ka riko mana ta nishadantuwa a wannan fili mai tarin albarka abdul fashion idan ka shirya gare ka bismillah ka shigo a wannan wuri zan baka abin magana ka ci gaba da nishadantar da mu kamar yadda ka saba dalla ƙara tabawa abdul fashion na shiga uku zama tun silar so wanda ya sanya she up. maganin a sanda na kawo da su na yi kokari ba na duba matsala kamar wani wanda ya fada a sasari duba na kawai ake waɗansu sai cin abin da ke hannuna na zama mamako amma sanda na shiga a soyayya na yi mata sammako ni ne ke kashe dala saboda na na raina take ashe da masu ribar shi ba tsawo ni zan ba da shawara ga masu shiga so tsanin sa su hau ƙarya ita ke zama a nan sashe mai shi akan jiyo ni dai za na haƙura da soyawar a ciki ba asalar so an kashe ino ne ne ne silar so ashe wani ban bankaɗar sirrika yake sanadin mutum waye san shi ba rabi ba ah. so bai bar kankana ba na ji so bai kyala manya ba haske maganin duhu ashe so baya duban kuruciya su a cikin jini yake da ya zo zaka ji tankar yawon kiya ga so bai bar mai kuɗi ba hakana bai kyalamar rasu ba an kace shi bai kama da kowa ba balle kwatance ya tabbatar wa mai duba so ba za a ce ga kala guda ɗaya ba man nazarta ba sa iyaka ba asilar so asilar so kakan sani kai wane ne Larso ashe wani bankaɗar sirrika yake sanadin mutum waye san shi ba rabbi ba. Kawata kawata. Kin can akwai labari ga yana zo hannun shi ga falo don fito ka ta gaya mu ba. ki sanar da ni. duk sarra nan naje a smart garden to an gayyato wani mawaƙi to hakikanin gaskiya mawaƙin nan ya iya waka sosai har ga Allah ya furge na sosai da faɗa saboda yanayin yadda yake wakarsa yanayin yadda sa suke fita daga bakinsa hakikanin gaskiya kowanne baiti yana tafiya da ma'anar shi kuma dukkanin wani mai kwakwalwa hakikan sai gane wannan sakon nasa da yake so ya ambatar yana mm. isa dukkanin kwakwalwa mai amfani Ƙawata na wani ai shine sile salon hauka zub da yawo. Ke difa matsala ta da ke kenan. Ah daga magana. Ba haka nan ah. bane ba. Ni kin san ba bana so. Kuma ni ba na son sa. Kada ma ki kuskura ma ki zargi wai kowai ina son sa a Yadda kika zo kika ce mun yanzu ma kika gama haka wata rana zaki zo ki ce mun kin kamu da sans. Kin gani ranar biki na ni da abana ai dole kin waƙoƙi ba sai dole yi wanda muka zaba za a yi. Allah shirya yi. Sanar so sai a ta da ƙwauri, ai ta nema har a ta da gwari. karkuce a amso ba zai kuri ba karkuce e eh, eh, in ba ku yi hakan ba kawata na ku bashi nan mai Allah wallahi ko na bashi zai kira ki Allah ya sa da gaske kike yi ki rike ma amana ne dai saboda gaskiya karancin kyautar shi yara dubu ɗari kin san dai ko ina wa mutane kin san dai ke ba zan maki ba ko yana bani ba inda zan tako sai gidan ku wallahi ke kin sani ai kai da wasa ai na fi san halin ci ba daɗi ne da ke ba wallahi habba ta kin ma kin sani da gaske nake miki wallahi da gaske kin bashi dai nan ku wallahi na bashi kike rage shi shikenan ba da mu wata bikin nan fa kai kin ca shiga wata ba ƙarya kin wanku hajiya ta to yanzu kuma akwai wani bikin nan ya taso in zaki je shi ma zan gaje kin ko baki zuwa sai dai a yi me zai hana na fa san halin ki me zai hana wallahi sai na ji kuma ki ga ma na fifin an ki samu karen ko mu dan taka miki ko zuwa can ne Waka bai warren bice babbar arziki. kai kana a gefe wasu na a can su yi ma biki masoya ganin su ta ko'ina ya zama ma jiki wani sa'ilin ka shige hannun da ba kai zato ba. Wata ran a dara, wata ran a koka, haka bana ya nufa ba a tsallake ba. haɗin wata wata ta yi gisa ta yi nawa nan da ɗan buge ne na laifi idan da ake hawan mashin abokina kuma yanzu ga mota ta so mota ta yi abu na ɗan bugewa ne sai su habib abinda babu shi da ya zo ai dole sai hankali za a yi yan gyare-gyare a dai dan gurgura gaskiya don lafiya lauri a dan rage kasar za mu dan duba ta a hankali muke gyara tun da dai ta zo ai alhamdulillah gaskiya ne gaskiya ne abdul saboda wannan mota da ta zo ina cikin farin ciki kai ma na sa a rai na ban gaya maka ba kullum mashin ina da nake hawa gashi na baka kyauta ka bani kyauta alhamdulillah wannan mota ubangiji Allah ya tsare Allah ya sa alheri tsakani da Allah Abdullahi gode to ga gani shi yasa na ce bara kai sai in baka mashin ka kai ma sai ka je sai ka ta hidimomi ne yau da gobe insha Allah. to yanzu mota ta yi karshen yi wannan mota zanzan insha Allah wannan kaga duk inda zamu tafi yanzu a daina iska ya daina kada mana in Allah ya yanzu barin jin sanar da umma <laughs> dole umma ta ji baki sai na dawo sai mun yi magana <laughs> sai mun yi magana babbar arziki kai kana a gefe wasu na a can su na yi ma biki masoya ganin su ta ko'ina ya zama ma jiki abincin kowa makaranta salam, salamu alaikum. <laughs> Baba kina ta gida kenan. Yo na zo na iske kike murna ni murna kin ga baki na ni ma zai Ya ba zai yi murna ba albishirin. Fari karba ba ga yaman naki ni ma an ya maki nawa. <laughs> An shiga daki. Eh. Buhun shinkafa. Makaroni. Supageti. Suna nan a cikin daki. Ba Olga. Abdul ko? Abdul na baba. Abdul na ka. Alhamdulillah. To ani ma albishirin da nake so kin ga yanzu makullan mashin ne ga sanan na mashin din shi da muke hawa. Eh. an ba shi kyautar mota wallahi babu ya dauki mashin din ya bani shine na shigo ina wannan fara an zo ga maki yanzu wannan nake so zo dan janye dan garuwan nan ya huze ya janye kurar shi in zo in shigo da mashin din da yana nan ma da na shigo da mashin din can gani mashin din da muke yawo da shi wallahi ban kyauta wanda yaro ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi amin amin baba ai uba da burada da nake ba ai da sai dai muku buɗe <laughs> wani abu arziki wallahi sosai dan Allah da adamu kai kuma ka karki rike amana Allah yadda insha Allah karki rike amana in eh, Allah yadda insha Allah Habibu ko bayan rayuwa ta ka ci amana wanda ya mun ya kai maka karki ka sa Allah ya rike ni tamkar sa yanzu wannan abinci ba sai bi wata muna ci to bare shiga babu ai Abdul shi yasa kowane lokaci babu ni kaina na kira buwa da shi wallahi eh, eh. kai wanda al'amari wanda yaro wanda yaro To, Allah da ya shirya ba da zara'ayan Allah. Allah ya tsare ba da shi. yaushe ne bikin nan da kuka tsaya wallahi in gaya ma cikin satin nan fa biki ya matso fa cikin satin nan kice nayi dibara da na kira tsela kenan gaskiya ya kamata ma ka ƙara ma tuna mu a na yi magana da shi ya ce insha Allah zuwa gobe zai kira ni kin san dai halin telo ne ban kudi ka zo kai mu mutane gandandan ba sallama ba komai haba da Allah ya muka da ke ci kamar ya muka da kai waya na ba ta ba ni na ce zan kira ka ba to amma tun da kika ga kin san zan jira ki kira ni kuma na ga kin wuce ta bayan layi waya na ya dauki mutuwaye kuma ka san shanun kuɗi kuma wanda kuma kin san yadda fa wayannan take ana son ana son wayannan na dauka na baki malami ke faruwa ne waya ce ni sai da mata kuma yanzu abin da nazo wayan akwai masu bukatar ta ni yanzu nazo ne ko ta bani kudi ko ta bani aiki in tafi da ita bi haka ne eh haka ne nawa ne kudi dubu goma ce ta nema har atar da gwari karkuce a amso ba zai kuri ba karkuce e eh, eh, in ba ku yi hakan ba masu tambaya ai ba saɓace ba inda ne ma ai ba a rasa ba asilar su rago ya zama ba gaskiya da dai bai bani kudin nan ko da wai za a cikin ya sai ka zo muna soyayya da abun kauna ta ka zo ka ai bai kamata ba gaskiya ka dina mun gaskiya irin wannan abu ka ba matsala tunda dai na shi kudin ai shikin ai bai kamata ba gaskiya Hababi, su nawa zan gaya miki cewa ki daina mu'amala da irin wannan. Eh, kai hakuri. amma so ka ji ba wallahi to yanzu me amfanin haka idan ya san ni zai ta yana ta abin gana dina kuma ke yanzu a ce kina tare da ni amma ana biyo ki kuɗi dan Allah yayi haka yanzu dan Allah kai hakuri silar so ashe wani ban kadar sirrika yake sanadin mutum halau kana ina kana ina ka gaya min inda kake mana gani nan gani nan gani nan jira ni gani nan zuwa bani ka ba sai ki faɗo haka nan ah, abin da kai man shine ne maka bani ba matsala Allah ya kinci sa'a na kagara wannan asa barin aje nan kada ta faɗi. eh biyu. Kenan sauran da suka rage. Kamar yanzu kenan. Eh. To ai dubu ku kawai zan baki ko? dubu uku. Me zan yi da dubu uku? Ka bani kuɗin duka mana. Saboda ni. Ha. Ba ni na kawo din ba? Waye kuma waye aikatar? Ni dai yanzu ka bani in baka. In za ki ansa wannan shine dubu ukun da ya rage. In kuma ba za ki ansa ba in handa me dama na saba. Dubu ukun? Eh ba. Ko dai a baki dubu. uku, Amma dai gashi ba matsala. ka ban mana ina jin ina jin ba da kuɗin nan wallahi ka ba ni mana a'a to bashi yanzu akwai wata harkar jawa yanzu ka ɗauki wannan dubu uku ka bani nawa aka baka nawa ya kirga ya baka dubu goma ya ɗauka ya baka amma sai ka nufe ni da dubu uku saboda ni Harkar nan haka muka saba yin ta in aka muka saba yin ta ba ni ba baka da ko naira baka da ko sisi amma zaka zo ka ce wai ka ne wanda dubu uku ka kyauta yanzu to waye boss din yanzu da barewa ce ni kenan an bani cikin yanayi Allah ya isa Allah ya isa asnar so na gane ne ne